Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 'yan uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna rayuwarmu kashi na goma sha hudu. Wadda marubuciya Lubna Spiyan ta rubuta kuma ta ɗauki nauyin muku shi. Da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. ‘Yan uwa a baya idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muke gaya muku. Mikewa ya shiga toilet ɗin ɗakin. Alwala ya ɗauro ya fito ya saka riga ɗan singilace a jikin shi. Sallar na fulaye sannan ya zauna yana addu'a. Allah ya tsare mishi ƙannen shi da ummi ya ba su juriya. Ya san ba zai iya bacci ba don baya iya bacci da wani a kusa da shi. ya rasa dalilin hakan. tunanin yadda zai kula da ƙannen shi da ummi yake yi. A nan ne muka tsaya yanzu insha Allahu za mu ci gaba. Tayyab ya ji yana ihu yana kiran Abba da sauri ya tashi ya nufi kan gada. shi ya jikin shi yana girgiza shi Tayyab mafarki ne kake yake faɗi yana buga bayan shi. yana tofa mishi addu'o'i har sai da ya ga ya nutsu tukunna ya gyara mishi kwanciya ya sake yi mishi addu'a. Gefe ya kwanta ba don yana jin ko alamun bacci ba. Ummi ma sallar ta yi ta jima tana addu'o'i da karatun Alkur'ani. Kamin ta koma ta kwanta, ga mamakinta wata irin nutsuwa ce take ji ta daban. Bacci ya ɗauke ta babu tunanin komai a cikin zuciyarta. bata farka ba sai asuba. Zulfa ta tasa ta yi sallah sannan ta koma toilet ɗin ta yi wanka. Ta san sai ta yi aiki yau don suna buƙatar kayan amfani na cikin gida. Daga kan tukwanen girki da plate sabulun wanka da na wanki. Ba su fito daga ɗakin ba sai wajen ƙarfe bakwai har lokacin sajida bacci take. dan ɗaki suka baro ta Dawud ya fito daga ɗaki suka gaisa da ummi. Ya saji da ta kwana, bacci take har yanzu kai ya ɗan ɗaga. Ni da Zulfa za mu tafi, mun yi magana da Tayyab ya ce zai zauna har sai na ƙarasa jarabawa zuwa ƙarshen satin nan. Saboda sajida, murmushi ummi ta ɗanyi tana mamakin yadda yaran nata suka girma lokaci ɗaya. Rayuwa ta sa sun yi hankali har haka. Sai kun nemi wani abu kunci a makaranta don Allah. Labib ya sa an kawo mana komai jiya, amma babu kayan aiki. Takalmi Dawud ya sa ya ce ba matsala ummi, sai Tayyab ya fita ya siyo muku abin da za ku karya kuma. Zulfata so mu tafi, ummi sai mun dawo. Allah ya tsare ya da ko lafiya. ku dai atta suka amsa ta da insha Allah suna ficewa jingina kanta ta yi da kujera zazzabi take ji sama-sama ga tashin da ta yi ɗazu ya tabbatar mata da rayuwarsu ta yi wani sauyi da ba ta zaton zai koma daidai komai ya canja ƙaddara ta kwace musu abin da suka saba da shi sai dai ta ba su sauyi na daban ta fannin da ba ta taɓa hangowa ba ma. Godiya taima Allah don shi ya san komai yake da iko da komai. Fatanta ɗaya Allah ya ba su juriyar cinye jarabawar da ta same su. Kamar yadda na faɗa tasu tafiyar na da babbanci da kowace. Saboda gaba ɗaya rayuwarsu ba ta yi kama da rayuwar ƙirƙira ba, in ji Lubna biyan. Sati biyu kenan rayuwa suke ba don tana masu daɗi ba, suna iya ƙoƙarinsu wajen ganin komai da ya faru bai canja yanayin zamantakewar da ke tsakaninsu ba. Sajida ta fi komai ɗaga masa hankali a yanzu, kamar asibitin da aka kai ta ya sake tunzura ta ne, don yanzu da wuya take samun baccin awa biyu a rana. Abinci da ƙira ke ɗora mata yogurt, haka ma ruwa. gashi in ba kuwa kusa ta fara ta fara haka za ta yi ta buga jikinta da komai ta samu labib na iya ƙoƙarin shi a kansu ko suke bukata ta ɓangaren kuɗi ba su da matsalar shi ya ɗauke musu duk wannan ya dai damu da ciwon sajida ɗin ne shi ma kullum sai ya bugo waya ya tambayi jikinta haka satin yana dawowa suka ɗauke ta shi da Dawud suka mayar da ita asibiti zana su ummi suke suna jiran dawowarsu. Da ina da zaɓi zan dawo da ciwon sajida jikina na samu ta samun sauƙi. Allah kaɗai ya san abin da take ji. Tayyab ya faɗi kamar zai fashi da kuka, kallon shi ummi ta yi karin kuma jin irin wannan maganar a bakinka. Addu'ar ku take buƙata kamar yadda ka faɗi. Allah kaɗai ya san abin da take ci, saboda shi ya ɗora mata, shi kuma zai yaye mata. Zulfa ta kalli ummi ta ce me ya same ta wai, ƙawayenta suna ta tambaya ta a makaranta na ce musu ba da lafiya. Gausayar da kai ummi ta yi inda ta san abin da yake damun sajida, da ta ji sauƙin abin da take ji a zuciyarta. ba ta nuna ne amma tare suke ciwon nan da sajida. Minti ɗaya bai taɓa fita daga zuciyarta ba balle ta tunanin samun sauƙi. Dan wajen ciwon sajida daban yake a zuciyarta. Ba ta ta lafiyar ba har rayuwar da kanta za ta haƙura da ita in dai hakan zai samarwa sajida sauƙi. Ban sani ba Zulfa kawai ba ta da lafiya ne. Shiru Zulfa ta yi na ɗan wani lokaci kamin ta ci Allah ya bata lafiya, su dukansu suka amsa da amin. Zulfa duba min girkin can a kicin. In ya tsane ki kashe shan kawai. Miƙewa Zulfa ta yi ta nufi kicin ɗin. Bata jima ba ta fito na kashe ummi. Ta ce yauwa sannu. Tayyab Zulfa ta kalla. Yaya ka kunna mana kallo. Bai ce komai ba ya miƙe don yanzu kwata-kwata kallo baya gaban shi. Kunna mata ya dawo ya zauna daga shiyar ummi. Idanuwansu ne kawai a kan TV. Hankalinsu na can wani waje daban. No, ba zan iya ba. Me zan ce ma Ummi L? Gaskiya ba zan iya ba. Sai lokacin Labib ya dago kanshi ya sauke idanuwan shi kan Dawud da ke kai kawo cikin ofis ɗin. Dawud ka zauna, kai yake girgiza mishi ba tare da ya daina kai kawon da yake ba, yana jin komai na ƙara kwance mishi. Sajida ba ta aukace ba, wannan ba zai faru ba, yake faɗa ma kanshi. Ganin ya daga baki ɗaya ya rikice ya sa Labib miƙewa. ya kamo hannun shi ya dawo da shi ya zauna idanuwan shi sun kaɗa sun yi ja ya kalli labib da fadin ya yi ne mai rayuwa take so da ni wannan karan kuma el zuciyata za ta tarwatsi na yi alkawarin zan kula da su tun ba a nisa ba na kasa fuskar shi labib ya kama da, da hannuwa duka biyun ka nutsu mana Ture hannun Labib ya yi ya dafe kan shi cikin hannayen shi. Ya ɗauka za a jima kafin hawaye ya sake zubar mishi. Ta ya zai fara bari a kai sajida gidan mahaukata? Me zai ce ma ummi? Ta ya za su iya bacci ba su san halin da take ciki ba? Numfashi har sama-sama yake saboda zafin da kirjin shi suke yi. Muryar Labib a karye ya ce, ya kamata ka zama jarumi wannan shine abin da za ka yi mana kana jin dakto ya ce sati biyu ne ba wai can za ta zauna a gabaki ɗaya ba lafiyar da muke so mu dukanmu yana jin hawaye da ke zuba cikin hannayen shi kamun zuciya shi ta fara karanto inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a fili ya ci gaba da faɗi har sai da ya samu nutsuwa a cikin ran shi. Fuskar shi ya ɗago ya sa hannayen shi ya goge da hanki. Labib ya miƙa mishi ya karɓa yana sake goge fuskar shi da shi kamin ya ɗauki takardun da ke gaban shi. Sanin ya a kansu hannun shi na rawa sannan ya miƙe. Labib na bin bayan shi suka fice zuwa ɗakin da sajida take. Yau allurar baccin ma sam ta aiki. Ihu take tana jijjiga gadon da aka ɗaure ta a jiki. Gabaki ɗaya ta yi baki ta rame sosai a hankali Dawud ya taka. Ya ƙarasa gefen gadon ya tsaya yana kallonta. A ɗan girman da take da shi za ka yi mamakin ƙarfin da take da shi wajen girgiza don kamar za ta karya shi. Juyo da kanta ta yi ta kura mishi idanuwa a hankali ta ce yaya. Jikin shi na bari ya karasa ya tsuguna kusa da ita. Saji da ni ne ki kalle ni kin gane ni. Kallon su Labib yake daga inda yake tsaye. Yanayin yadda Dawud ɗin ke mata magana yana karya mishi zuciya. Fita ya tsaya a bakin ƙofar ɗakin. Sajida ki gane ni mana, don Allah ki gane ni. Ya karasa maganar yana ɗora kan shi jikin gadon. Wata irin dariya ta yi tana ci gaba da dariyar kamun ta fashe da kuka. Bai sai lokacin da wasu sababbin hawayen suka zubo mishi ba. Ƙarfen gadonta ya riƙe da hannuwan shi, ya tsuguna a wajen kuka yake kamar ƙaramin yaro. sha da kushe yake roƙon sajida da ta gane shi. Ya sake jin ta yaya, ta yi wani irin abu da zai sa a fasa kai ta gidan mahaukata. amma da alama ba ta jin shi don dariya take yi. Ta yi kuka ta ihu tana ƙoƙarin ɓallewa daga gadon. Yana nan wasu maza su huɗu suka shigo belt ɗin da ke ɗaɗɗaure da sajida suka kama suka kunci. Kamar jira take ta fara ƙoƙarin rugawa suka rike ta. Duka take kai musu ta ko'ina, da ke suka riƙe ta dam. Kamun wata nurse ta zo ta yi mata wata iriya allura. ko minti biyu ba a yi ba ta shirin da sauri Dawud ya zagayo tare. Ture sauran da ke tsaye ya sa hannu yana karɓar sajida da ke jikin ɗayan daga jikinsu. Talaba ta yi a hannun shi yana tsugunawa ko numfashi bai ga tana yi ba balle motsi cikin tashin hankali yake faɗin sajida. Abin da Labib ya jiyo kenan da gudu ya shigo tsugunawa ya gefen Dawud yana kama hannun sajida ɗin. Allura suka yi mata bata motsi, Dawud ke faɗi cikin tashin hankali miƙewa Labib ya yi cakumi wuyan ɗaya yana haɗa shi da bangon ɗakin, uban me kuka yi mata. Da kyar haka ɓambare shi daga hannun Labib don baya jin ihun da nas ɗin take da faɗan. Allurar bacci ce tana da ƙarfi ne shi yasa za ta tashi nan da awa ashirin da hudu. Sauke numfashi Labib yake likitan ya shigo yanayinsu ya kalla ya ce lafiya dai ko? Nos ɗin ta mishi bayanin komai ya faru. Kalansu ya cike da tausayawa in sha Allah babu abin da ya faru da ita. Allurar ita ce taimakon da za mu iya yi mata, ku dauko ta mu tafi. Dafa Dawud Labib ya yi ya ɗago ya kalle shi ya ce, ɗauko ta mu tafi. Bai ce komai ba ya saɓi da aka fadar shi yana miƙewa, ya bi bayansu. Motar asibitin suka shiga Labib kuma ya shiga tashi ya bi bayansu. Federal Neuropsychiatric Hospital ne suka ƙarasa. Duk takardun da ya kamata su ciccike aka ba su suka cike. Labib ya biya da duk ake bukata tare da su aka je ɗakin sajida ɗin. Suka sauke ta a kan gado a hankali ba ta san duniyar da take ciki ba. Kallon ko'ina na ɗakin Dawud yake, yanayin yadda zuciyar shi ta yi nauyi a kirjin shi. Ta zai iya bacci sanin sajida na nan, bai san halin da take ciki ba. idanuwan shi ya tsayar a kanta sajida ciyaka yarinyar da gani ɗaya kowa zai mata ya ji ta shiga ran shi ita ce yau da hauka tsoro ne na gaske ya shige shi da wani imani na daban ya sake yarda ɗan adam ba komai ba ne kai ta abin da kake so don allah ya baka aran lafiya da hankali ba za ka gane muhimmancin kyautar da kake samu ta komai ba sai lokacin da ka ga wani ya rasa wannan abubuwan da kai ka raina ƙarasawa ya gefen gadon ya zauna Wankwafawa ya sumbaci goshin sajida muryar shi a sarki ya ce Allah ya baki lafiya sajida Allah ya yi miki abin da yake damunki na yi alkawarin kula da ke sajida ban da zaɓi a barin ki wajen nan. Wallahi ban da zaɓi, zuciyata na tare da ke ko da yaushe Allah ya sa ki ji sauƙi da wuri. Kalaman ya ji sun mishi tsaye ya rasa abin da zai faɗa mata kuma. Miƙewa ya yi zuciyar shi na sake karewa, ko juyawa bai yi ba ya fice daga ɗakin. Da gudu-gudu yake fita daga asibitin har sai da ya kai kofa ya karasa inda Labib ya fakin. Dan motar ya buɗe ya shiga ya zauna ko rufewa bai ba, ya jingina kan shi gaban motar. Yana jin Labib ya rufe mashi kofar ya zagaya ya shiga ya kunna mota yana janta. Bai dago kan shi ba, sai da ya ji ya yi fakin buɗe motar ya yi ya fice. Bayan shi Labib ya bi da kallo ya san suna buƙatar lokaci da junansu su yi jimamin abin da rayuwa ta zo musu da shi da haka ya ja motar shi ya tafi kawai da salama ya tura ƙofar yana janta daga ciki takalman shi ya cire hannun shi har lokacin riƙe da handil ɗin ƙofar yana tsaye ya kasa ƙarasawa ciki Zulfa ce ta taso daga inda take tana ƙarasowa wajen Dawud. Yaya ina saji da ɗin. Kasa magana ya yi komai ya tsaya mashi a makoshi. Jin ya yi shiru ya sa ta yi miƙewa daga inda yake zaune. Yana cewa me ya faru? Ya buƙata muryar shi na karyewa. Umi da ke zaune ta kafa idanuwanta a kan Dawud. Yanayin da take gani a fuskar shi ya sa ta ji wani abu ya dunkule waje ɗaya a cikinta. Saboda tashin hankali, Kamun ta ɗan dake cikinta ya yi wani irin juyi da ya sa bayan ta amsawa, wata san lokacin da ta soma faɗin, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ba. Saboda azabar da take ji dafi bayan ta ta yi da hannu tana ci gaba da kiran sunan Allah. Da gudu Dawud ya karasa yana tsugunawa a gabanta, su duka suka zagaye ta suna mata sannu. da ko amsawa ta kasa yi saboda azaba. Gaba ɗaya su sun rikice don zulfa har ta soma kuka. ta san mintunan da ta ɗauka ba kamun ta ji sauƙi na samuwa a wajenta. A hankali ta sauke numfashi ta ci gaba da yi tana hamdala. Ummi ko mu tafi asibiti Dawud ya faɗi muryar shi ɗauke da wani yanayin murmushin ƙarfin hali. ta mishi tana faɗin ba sai mun je ba Dawud yana faruwa a wannan yanayin insha Allah ya wuce. Tayyab ya ce anya kuwa ummi sannu murmushi ta sake yi wannan karan ya fi na ɗazan ƙwari kar ku damu fa ya wuce ai. Ta ƙarasa maganar tana kamo hannun zulfa ta jawo ta cikinta. Ke komai kuka ba na ji sauƙi ba Lubzul ta a cikin ummi tana sauke ajiyar zuciya kafin ummin da Tayyab su mai da hankalin su kan daud Zuciyar shi ya ji tana dokawa da ƙarfin gaske, yanayin kama a ce yana da ƙarfin ɗauke musu raɗaɗi da ya iya kuwa. Dan bai san ya san dole ne za su ji ba daɗi labarin da zai faɗa musu. Idanuwan shi ya sauke ƙasa yana jin suna cika da hawaye masu zafi. Muryar shi na rawa ya ce, Sajida, Ummi Sajida, na asibitin mahaukata. Matsawa ta yabe kaman dawud ya watsa mishi ruwan zafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ummi ke jerowa babu ƙaƙƙautawa. Ta kasa tarbi hawayen da take ji, kuka take daga zuciyarta yake fitowa. yana gangarowa kan kwancinta da kuna mai ciwo. Daga Allah sai wanda ya daga Allah suka zo kuma wajen shi za su koma. Sai wanda ya taɓa tsintar kan shi a cikin wannan halin ne zai fahimci halin da suke ciki. Ciwon hauka abu ne mai cike da tausayi da abubuwa kala-kala. rasa hankali abu ne da ko maƙiyinka ba za ka yi mai fata ba kan shi Dawud ya ɗora cikin ummi yana jin yadda nashi hawayen yake zuba shi ma yanayi ne na jarabawa suka shiga da yake gwada imaninsu ta fanni mai wahalar cinyewa kusa da su tayyab ya matso kafaɗar Dawud ya dafa ya dago ya sauke idanuwan shi da suka canja kala saboda kukan da ya yi ranar a kan fuskar tayyab da har ta kumbura. Shi ma kukan yake ya san lallashi yake bukata shi kan shi, yana da bukatar mai taya shi fifita ciwukan da yake ci, gana shiga na halin da yake ganin su a ciki. Hannu ya sa ya goge fuskar shi yana danne abin da yake ji, hannun tayyab ya kama yana matsewa cikin nashi, dai kushewa tayyab ya yi a wajen. yana sakin kuka mai sauti. Jikin shi bari kawai yake yi ummi kallonsu take, bata san me za ta yi musu ba don haka ta kyale su. Kukan ma wani sauƙi ne, sai kukan halin da ‘yar uwarsu take ciki. Me yasa hakan ke faruwa da rayuwarmu? Zulba ta faɗi tana wani irin kuka mai cin rai. Ummi ta kasa magana balle ta ba ta amsa, Kalanta kawai ta yi ta kau da kai gefe, hawaye na sake zubo mata. Dago zulfa daga jikin ummi yana zaune da ita hannuwan shi. Ya sa ya tallafa ta a tausashe ya ce, Akwai abubuwa da yawa da ba za ki gane ba sai kin ƙara girma. Ina son in gane yaya, ina son in gane me yasa hakan ke faruwa da mu. Sauke numfashi Dawud yana son samun kalaman da zai amfanu da su akan fahimtar da ita. Akwai abin da ba za ki fahimta ba yanzu zulfa sai nan gaba. Kin taba kula a makaranta karatu na canza muku? Da kun wuce wani ajin na gaba ya buya, da kuma fuskarta da ke jike da hawaye ta yi, kamar ta kasa gane meye alaƙar tambayar shi da abin da ke faruwa da su. Ta ce, e eh kan musamman ma lissafi. ta amsa muryarta a dashe kai ya jinjina kin san me yasa da sauri ta ce saboda mun ƙara girma kuma to hakan zai sa mu sake wayewa ya ce good girl ta haka rayuwa take tafiya a wajen wasu suna ƙara girma tana ƙara wahala kamar yadda ajin nan yake da wahala a wajen ku amma in kuka dage kuka yi ƙoƙari sai kiga kun wuce ko Hannuwanshi da ke fuska ta sa tana damtsewa, idanuwanta na sake cika da hawaye kamun ta ci. har da kyauta ma ake ba wanda suka fi ƙoƙari, zuciyar shi ta sake karyewa. To haka zai faru da mu zulfa, yanzu rayuwarmu ta yi wuya sai dai in muka jure da addu'a. Za mu wuce wannan jarabawar har ma mu samu kyauta mu ma. Kallon shi ta yi ta ce, haka na nufin sajida za ta warke, za ta daina wuka zan tsaye danuwan shi yayi yana buɗe su ƙarshen abin da zai yi shi ne. Ya mata alkawari da ƙaddarar da ba shi da iko a kanta, in zai kula da su gaba ɗaya ta hanyar da ya dace. Gaskiya ce ya kamata a dinga shiga tsakanin tsakaninsu komai zafinta. Sai da ya wani abu da ya tsaya mashi a wuya sannan ya ce, lafiyar sajida ba a hannuna take ba zulfa Allah ne yake ba da lafiya shi za mu roƙa ya ba mu sajida kai ta ɗaga mishi tana sauke hannayen shi daga fuskarta ta matsa sosai ta kwanta jikin shi tana sauke ajiyar zuciya gyara mata kwanciya a hankali yana matsawa ya zauna tsakiyar ummi da tayyab to uwa A nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allah. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna rayuwarmu, wanda marubuciya Lubna Spian ta rubuta, kuma ta ɗauki nauyin muku shi. Da fatan Allah ya ƙara mata basira kuma ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Muna godiya da goyon baya da kuke bamu a yaushe tare da haɗin kai. da kuma addu'o'i na fatan alkhairi. Mun gode sosai da sosai. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani, Abba Ifex. Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi. Bisalam kwana lafiya.